بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى زام تشيغا بعد كراتم شكين سورة البكرة سورة من البركة زام تاشي daga faɗin Allah ta'ala la juna alaikum in tallabtumun nisa ma lam tamassuhun bayan mun gama bayani kan hukuncin takaba za mu shiga sabon hukunci akan saki na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة ومتعوا متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الله تعالى يا حلال ساوى الأمم المسلمين أولا aya آية. ya halatta masu sakin mata bayan daurin aure an daura aure ba kusance ta ba sai na ya ce na sake ki Allah ta'ala ya halarta wa jama'a musulmai yin aka wannan shine abin da ayan nan ke koyar da mu لا جناح عليكم إن كلمتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضا باب ليفي أكونكو مزاجي إن طلقتم النساء إذا كن سكيماتا ما لم تمسوهن أن دور أولي تاكانين كدسوه amma ba ku shafe su ba me ake nufi da almasu a nan malam ta masu hunna tafidu na hunna fariba matuka inda ba ku sadu da su ba an tafidu na hunna fariba kuma ba ku yanka musu sadaki ba kun sake su bayan daurin aure babu saduwa tsakaninku da su kuma babu alkawarin sadaki ga abin da zan bayar yin aka ba haramu ba Allah ta'ala ya ce amma abin da nake so daga gare ku in kun sake su don bacin rai ne gare su a kwantar da hankalinsu a rage wannan bakin ciki ga abin da nike so ku yi zuwa gare su. Wa matiruhun na alalmu su yi kadaruwa alalmu a fili kaduru bilmaru hakan alalmu ne. Wa matiruhun na alalmu ku kyautata masu, kyautatawanta matu'i su ji dadi da gare ku saboda wannan bashin rai alal mu'ti qadaruhu me mawadaci cikin ku ya kyautata masu da gurgudun wadatarsa wa alal muqtiri qadaruhu aka kuma makuntanci cikin ku shi ma yayi gurgudun karfinsa na talaka su an sake su babu kyautatawa kuskure mata'an bin ma'ruf wannan kyautatawa ya kasance kan bin ma'ruf kyautatawa bi a akan yadda aka sani alada da me me za a yi mata ta yadda za ta ji daɗi ko ta rage zafin sakin nan shi ne abin da ake nufi da almaru Allah ta'ala ya ce wannan umarni da na bayar haƙon alal muksinin wajibi ne a kan masu kyautatawa inda namiji na gari ne mun san zai bi wannan umarni jama'a malamin su yi magana a kan shin kowace matan da aka sake kafin a sadu da ita a kanta ne za mu yi mata kyautanta yin nan ko kwa har da waɗanda suke gidajenmu shekara da shekaru an ba su sadaki akwai aihuwa shi in mun sake waɗannan su ma za mu kyautata masu ko waɗannan tsadai ne Allah ta'ala ke nufi malaman sun sabani a kai a kan kusan maganganu guda uku amma magana mafi karfi wanda manyan malamai suke kai shine ne a kyautata masu ko an sadu da ita ko ba sadu da ita ba an yanka sadaki ko ba yanka ba a ne kyautata masu. ne dalilin su akwai wata aya yayin da Allah Ta ke cewa wani mutalaqati mata'un mata, ma'ruf haqqan hakan alal muttaqi mata sakaku ayi musu kyautanta musu malaman suka ce Allah ta'ala Yace ce walil mutalaqatu sakakku bai bambanta ba wanda muka karanta ya yi magana kan malam ta masu hunna a safai dole hunna fari ba waɗanda ba fara jima'i da su ba amma wannan aya ta tabbatar da su. domin allah ya ce sakakku a matsayinka namiji ka rabu da matanka ga aihuwa amma kana rikicin ne katifa sabar maka katifa kada ta fita da komai a gidanka ba ka yarda ba ina kyautatawa za kyautatawa in kun rabu in akwai karfi ba ta dubu hamsin dubu nawa hamsin <laughs> wannan zai rage <laughs> zafin saki ko domin saki ba alkhairi wallahi tallahi ba daɗi shi ne ya sa ko da mace na jayayya a sake ni a sake ni in an sake ta nan da nan kake fashe da kuka domin dole za ta jona ba makawa musamman in kwai ko akwai zuriya tsakanin saboda ka kana ja da ita free naka ne amma tana so ta wuce da shi cv naka ne dvd ba ta yana cikin kyautatawa da ake bukata da gare mu amma sai ka ga wani namiji ya sake matansa bisa wulakanci zagi cin mutunci Allah mu gyara mu gyara yaran mutane ne in aikata aka da yaran ba za mu ji daɗi ba kuma rayuwa bashi ne fa rayuwa bashi ne saboda haka malami suka ce abinda mustahabi ne abin so ne sun da yake Allah hala ya ayyana na farko amma malamin sun yi sabani a kan kowanne amma Fa'idu ibn jubair al shafi da izu jarira al-tabari wadannan manyan malami suka ce mustahabi ne mu kyautatawa kowanne daga cikinsu an sadu da ita ba sadu da ita ba an yanka mata sadaki ba yanka ba a da kyautata musu domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da matansa amma da Allah ta'ala yayi masa magana game da su yace ya ayyuhan nabiyyu كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتيكن وأسرحكن سراعا جميلا ya zauna da su ya ba su sadakin su amma Allah ya ce ka gaya musu in da duniya suke so to da kawon duniya da ya musu cewa za ka jiyar da su dadi kuma za ka sake su saki mai kyau jama'a mun fahimce aya ko sai karatun gaba نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا كنت فكيسوا من قبل أن تمسوهن قابان saduwa وقد su لهن قريبا الحالي كن ينكي alhali mun san wannan hukunci akwai bambanci da wanda ya gabata wanda muka yi karatunsa yanzu shine an daura aure an sake ta amma ba fara saduwa da ita ba ba yanka mata sadaki ba wannan kawai abinda ake so daga namiji ya kyautata mata wasu malamai suka sha a duba nawa ne ake karba ire-ire waɗannan 'yan mata a gari nawa ake ba ire-irenta a baya wasu da ta da ta mata kawai tun da yake ba yanka sadaki ba a kan wannan aya Allah ta ce in an tsake su kafin a fara jima'i da su wa kad faratu fari fariba kuma kun yanka masu sadaki shi ne fariba domin sadak na da sunaye da dama cikin ƙur'an akan kira sadak da suna ma'a akan kira su ajiru jama ujur akwai kalmar sadaki akwai fariba hadisai ma sun zo da wasu sunaye in dai an riga an yanka musu sadaki Allah ta ce falisu ma farastum rabin abin da kuka yanka za ka ba dubu arba'in kowa ya ji kai itifak tsakaninka da na mace sai ka gan cewa ba ka shawanta bayan an daura aure to an ce rabin sadaki dubu ishirin wajibi ne a ba ita falitu ma farattum ya zama halal gare ta illa an yaqul sai idan sun yafe mata kenan shine yake na yi bakin shiki da abin da ka aikata bayan daura aure ka ce ba ka kauna ka sake ni to ko rabin nan ba na bukata ka rike kayanta shi ne ma'anar illa an yi afuna in dai sun to Allah ba zai kama ku da laifi ba aw yafu allazi bi yadihi uqdatu nikah ko kwa wanda ke da ragaman aure malamin sun sabani wane ne ke da karfin cikin alamar aure shi namiji ne ko waliyinta an yi sabani amma wasu malamai suka ce wanda ke da karfi shi ne wa namiji to auya kuwa labi daidai inda su ne ka sai ga namiji wanda alamarin annu a su alamarin aure ke annunsa ke ce tun da yake dubu arba'in da alkawalin mu kuma yanzu shari'a ta halatta mata dubu ishirin to sauran dubu ishirin na bata ba na bukatan komai Allah ta ya ce ya yi kyau ko mace ta yafe baki daya ba da bukata ko shi namiji ya yafe cewa dubu arba'in da na yanka na bata ko ne alkawarin zan bata gashi shi ba rabi ba zan bayar ba ba zan bayar da rabi ba don a da an hankalinsa Allah ta ce ya yi shi ne nan auya wallabi bai ne ƙungatun nika wa'an taku akrabu littakwa ku yafe wa juna shi ne mafi kusa da tsoron Allah ta'ala kana sananta a ji tausayin juna wannan shi ne alaman takawa cikin al'amarinku domin wasu in an samu sabanin shi al'amarin aure sai ka ga kiyayya da adawa mai tsanani ya tashi tsakanin bangare biyu ga iyayen ita zagin namiji ake yi da yin wannan namiji su ma wannan miji zagin wajen na ke yi a ku yafe wa juna da aure gara ne dole saki zai faru ko mun so ko mun ki in saki zai raba ku ba mutuwa zai raba ku wala tansawu al-fadla bainakum kuma kada ku manta da falala da ke tsakaninku falala da ake nufin ihsan kyautata wannan ka je nima an baka ga wasu suna so ba ba su ba wannan falala ce kanka kada mu manta wannan kyautatawa tsakaninmu ko da rabuwa ya zo tsakaninmu da matanmu kada mu manta da kyautatawa amma wani inda ya rabu da mace kyau ta zama makiyinsa na abada ita ma iyayenta ma a mu nisanto da na halaye da kada mu manta da ne kyautatawa tsakanin mu إن الله بما Allah Ta'ala, Basir. الله gani ne? ميجانيني بما تعملون abinda kuke aikatawa masu kyautatawa zuwa ga surukansu Allah ya san su masu ba ta a gare su Allah ya san su saboda ana so mu kyautata mu'amalanmu. cikin al'amarin auratayen mu in saki ya zo mu kyautata mu bi yadda Allah ke so kada mu sanya san zuciya ciki jama'a mun ji ko mun ji tarihin wani sahabi da muka karanta ko wanda an sake wasa? sai ya ki yarwan ta koma wurin wannan miji kuma ga sunan suna kaunar juna bayan idda amma da ya ji fadin Allah ba ya yi sai gyara labari su aka ake so a akwai kiyayya tsakaninka da surukanka saboda saki da ya faru don na sadar da zumunci a kyautata a nisance aibantawa مصرية وجيراني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أهويكم في آية الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله القانتين حافظوا على الصلوات يا قو الأمم المسلمين كسري lokutan sallah su ne salloli biyar wanda aka wajarta a kan an wajarta salloli biyar sun annabi sallallahu alaihi wasallam na garin makka lokacin da ya yi tafiyar Isra'o da mi'raj amma azumi hajji zakka sauran rukunai sai madina an wajenta azumin ramadan bayan shekara biyu na ijira a cikin watan sha'aban ranar litini biyu ga watan sha'aban amma salloli biyar tun suna maka saboda ka ku kiyaye waɗanda salloli guda biyar wasalatin wusta da sallah ta tsakiya wasalatin wusta da sallah mafi tsinciya malaman fisa ba ne wace sallah yake nufi da salatu wusta sallah ta tsakiya ko sun ce sallar asuba imam shafi yana da wannan fahimta yace dalilinsa dalilinsa Allah halaye ce wa kumu lillahi kwanaki kuma al a cikin sallar asuba ne ake yi amma fassara mai kyau a kan wasalatul wusta ita ce ne sallan lasa domin hadisai sun fassara alamari daga cikin hadisai da suka fassara wannan kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin da na ali ya ruwaito radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yawmul ahzab ranar da aka yi yaƙi al'azam ƙungiyoyin kafirin duniya mushirikai yahudawa nasara duk nau'i na kafirin duniya hatta suka yi mitin a kan wa a kawo da musulunci da annabi musulunci ba daya a rasa zuwa bayan kasa ba kwa so ku ji sautin musulunci yahudawan madina da mashirikan maka suka hada su amma sun ga aya sun ga aya Allah cikin wannan yaki me Allah ya turo jama'a dan me aka kore su daga Madina eh iska babban iska <laughs> la ilaha illallah babban iska ne ya kore su daga ina daga Makka Allah ta ya ba mu labari wannan iska saboda haka wannan yaki shi ne ake kira yakin andak domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabansa su gina rami su kewaye wani bangare na madina bisa shawara salman farisi kun gane ko to a ran nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu yin sallan lasar cikin lokaci ba sun shagaltu cikin mai ta yadda za su kare kawunansu daga kafuran nan ta yadda ba za su samu kai masu hari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ni salatil wusta salatil asri mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya sai annabi ya fasara ta da mai salatil asri sallallahu alaihi sai ya yi addu'a a kansu ya ce Allah ka cika zukatarsu da gidajensu da wuta saboda sun hana mu yin cikin lokaci annabi ya yi sallaran nan bayan fadowar rana to jama'a fassarar salatu wusta ta fito ko mai fidowa. ya fito daga bakin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so da haka wannan ita ce fasara mai kyau akan hafizu ala salawat wa salatil wusta kuma akwai hadisai masu nuna falalan mai sallan nasa daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk man taraka salatar asli fa kad habita amaluhu duk wanda ya bar sallan lasar cikin lokaci wannan ya ba sa ayyukansa sauraka ne mai falala sai fasara wa kumu lillahi kwanitin ku tsaya kuna masu tawali zuwa ga Allah ta'ala kwaniti ita kalmar ma an yi sabani a kai amma fasara mafi kyau shine mai wa kumu lillahi qanitin ku tsayu ku tsayu lillahi zuwa ga Allah ta'ala qanitin ai sa'ifi ku yi shiru in kuna cikin sallah me fitar da wannan Zai bi dan arkam ya ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana cikin sallah sai mutum yana da wata bukata zuwa ga dan wansa sai ya yi masa magana alhali suna cikin mai sallah zaka nan ake da shi sai ta lai da wannan aya wa kumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut aka umurce mu da mai mu yi shiru in muna cikin sallah wannan ita ce fasara da malamai suka fifita akwai hadisu da ke karfafa ne yin sallah cikin lokaci hadisu abdullahi bin masud ya ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne fi daraja wurin Allah sai annabi ya ce as-salatu fi waqtiha a yi sallah cikin farkon lokacinta masu mai da sallan azhar zuwa karfe biyu ina dalili sai dai wani ya ce maka Eh, sallar azhar na nan an zuwa karfe biyu eh yana nan amma da annabi ya ce as-salatu fi waqtiha a wata riwaya as-salatu fi awwali waqtiha ayi sallah cikin farko lokacinta wani ya ba da uzuri cewa amma akwai hadisin da ya ce in akwai zafin rana a jinkirta sallah zuwa ta ku, aka kuke yi in akwai zafi ko ba zafi ba kan da ba kan da ne ko ta su da dalili a yanzu mu je bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bar al'adu waɗanda suka saba koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin je mutum ya su da al'ada ko da ya san gaskiya da waya bi ba wallahi sallallahu ko kana so yaba wa mutane ko waya da kai ka zama na kowa ba wanda ya zo duniya duk mutane suka yada da shi ba a ce ga wani duk duniya na son shi ga buhari da kirki amma babu makiya Za a yi da makiya <laughs> kinsa wasu ke yi musamman yan siyasa yan pdp ko da yan boko haram da yan shi'a waɗannan su ne makiyan buhari amma kowa ya san buhari na gari ne bai zo shi kudin jama'a ba amma ta ake yi annabi ya zo da alkhairi kuma an ci shi ko to kai ma kada ka yi tunani cewa kowa zai yi kauninka in za ka yi addini kai yi wallahi sallahi billahi da su amma kowa ya da da kai domin kan samu su malamai sun san gaskiya amma dai da mutane gari su ya da su su ta tawili ga gaskiya ma ina kwana-kwana don da zama na kowa ina ba za a yi da kai ba ko su malaman na ba su yi da juna ba fada ake yi a boye ko? <laughs> ya Allah ta raya wa a kan suna hmm. sau da ka mafin alkhairar ayyuka wurin Allah shine yin sallar cikin ne cikin lokaci sai abu ibn masud ya ce sun mahayu bayan aka ce ne sai annabi shi aljihadu fi sabilillah a yi jihadi a cikin ayyar Allah sai na sake tambayansa me kuma sai annabi ya ce ne, walidaini kyautatawa zuwa ga iyaye biyu saboda ko da sunna in dai kaulakanta iyaye kana son hatsari wallahi tallahi la ilahi suna can kauye ba ka buga musu waya ba ka zirce su ba ka ciyar da su kuma ba su talakawa ne ba su da komai amma ka ka su cikin talauci kana jin daji a wani gari da yananka sai Allah ta'ala ya tambaye ka ko da kafirai ne ana so mu mu kyautata musu ko da kafirai ne وإن جاهدك على أن تشرك بي ذاك يا وجهه Allah ta ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma na baka kuma ta gida yanzu kuma kana ja da ni ko da sun masa maka abinda suke so kai dai kai shirku Allah ta ya ce ina kada kai amma bisa haka wa sahibu ma fi duniya ma'rufa ka kyautata zamantakewa tare da sanan duniya wanke-wanke ciyar da su kirabansu a cikin basuka dakinsu a kyautata kaisu na zamani a gyara katifa mai kyau a tsaye musu su. ko da shi boka ne sai ka ruba na ba ruwana da shi domin bokan shi ne tunansa a Allah zai kama kafa wallahi tabbari billahi illazi saboda ka jama'a waɗannan su ne manyan hakoki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abdullahi bin Mas'ud labari a kan mafin alkhairi da ke kan bayi sai aya ta gaba فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون جاوني وكنشي أكن صلى شيني ودن لسكي في ياكي ga yadda ake so saboda muhimmancin sallah ko da muna cikin yaki Allah ta mai ce mu yi sallah ku tsayaya yadda zai yi kada mu bar ne sallah saboda me mun shiga su cikin yaki ina mun rabu kashi biyu wani jama'a ko wata jama'a su fuskanci makiya saura suna bayan limami in sun kammala sai waɗannan su zo amma ga ka a zaure cikin aminci ba ka tsalla sai lokacin da ka ga dama amma ga sunan a filin yaƙi. Allah ta laye umarni cewa annabi tsayar da sallah cikin jama'ansa ko da suna cikin yaƙi. jama'a mu ji tsoro Allah ta'ala ya ce fa'in farijalan aw rukbana idan kun ji tsoro kuna cikin tsoro ba za ku yi tsaya ku yi sallah da natsuwa a wuri ɗaya ba to abin da nake so da ku farijalan ku yi sallah kuna tafiya a ƙasa ku ci gaba da sallah aurukbana ko kwa akan abin awa dabbobi ne jirage yaki ne duk halin da kuke kai duk abin awa da kuke kai ku yi mai ku sai da sallah sai yadda zai yi fa'ina mintun idan kun amince fadkurullah ku ambaci Allah kama ku yadda ya nuna maku malam takunu ta'lamu na abin da ba ku sani ba ku sai da sallah in kun samu aminci aka kuma in kuna cikin yaki ku zo da sallah gurgudun hali gurgudun hali amma a lokacin salloli raka hudu za mu mai da su raka nawa raka biyu biyu limani jama'a ta farko ya yi masu ne raka guda su su kammala saura sai limani tsaya a tsaye sai jama'a ta biyu su zo ya kammala nashi sauran raka sannan su su cika nasu domin limami in yi raka biyu ya gama a wannan hali ya rage su mamu su kammala haka ake sallan ne salatul haufi in musulmi suna cikin tsoro amma akwai hadisi da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba raka biyu biyu da kowace jama'a raka biyu ta farko ita ce wajibi na kasu da ke kan shi raka biyu ta karshe na fila kuma wajibi ne ga waɗannan jama'a saboda haka akwai aya da ta umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin sallan qasu ya wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah in dai kana cikin ka tsayar musu da sallah ka tsayar musu da sallah wannan tunatarwa ne gare mu tunatarwa ne gare mu muna nan a kwance amma mu yi asuba lokacin da muka ga dama yawanci mutane yanzu cikin azumin da suke sai da sallafa kuma bisa aka ina masarashin unguwanmu sai ka ga mutum karfe biyar karfe shida lokaci ya dawo daga gona yake hada azar da bai lasar na ce kai dan wa ina kake ne zai hada ka yi sallah cikin gona ko da yamman nan magidanci ba in ka mutu kafin ka dawo daga gona ne za ka gaya wa Allah domin za tambaye ka sallan nan muna wasa da aikin Allah ba musamman manoma mutanen kauye kun fi cin albarkar Allah sama da kowa bayan kasa eh? ko ba haka ba jama'a wake buhu nawa ne ko kwano nawa ne muka yi kai gonakinmu eh wake mudu nawa ne kuma da mudu nawa ne muke dawo buhu nawa buhu nawa muka shuka buhu nawa muke dawo gida da mun gode wa Allah ga mutunci ga mutunci jama'a mu neman gafara Allah Salla cikin minti nawa ne za ka yi sallah cikin gona ba za ka yi tanadin ruwan alwala ba zuwa gona amma dai akwai tanadin ruwan shafo jama'a mu ji tsoron Allah me zai ana mu mu ajiye babban galon mu je gona da babban galon saboda alwala mu ne muka fi shin amfanin arzikin Allah mutanen yan gari yawanci da kuɗi suke zuwa kasuwa amma ku nawa kake ke gona amma ka dawo da afirkin Allah cikin wata hudu wata uku amma ba godiya ga mutunci ga kafinci ga fasikanci ga bokanci ga zinace-zinace ga neman mafan juna al'arabu a shaddu kufran wa nifafan wa azdaru Allah ya lamu da ba an Allah Allah ta ya yi magana ta mutane kawai suna da yawan kafirinci suna da yawan munafinci kuma ga su jahilai ne game da dokokin Allah ta'ala su jama'a kara mu bar wannan sifa ta shafe mu ba mu gyara mu gyara ka mutu a gona ka tara komai a duniya ba aka kuma aiki aljanna ko kasa ka damu da su ba baka iya sallah ba sai dai zuwa gona ba ka da shawa ka koyi karatun qur'ani ba ka kaunan malaman kirki sai bokaye a dai maka duba ina son wata a duba duk kudin da zai ci a ne a kai magana kotu a shirye ne yana da kudin da zai kashewa alkalai fitila a gida a shirye yake a kan shugabanci ya shirya ya kashe kome da lauyoyi da alikalai ina zuwa da duniya ina lafiyar da ke gabanka jama'a mu wasu da ayoyin Allah Allah shirye da mu na'am والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم جماعة آية لمكة كلام شاهدوا أكل صلى أهالي ياكي ما لم يسنشي مستقبل القبلة wa ghayra mustaqbiliha ko an fuskanci alƙibla ko ba fuskance ta ba a dai ci gaba ne da sallah a halin tafiya ko a halin wanda muke akan abin awa kamar dabbobi da su yanzu an bar yakin dabbobi ko na da jirage ko da motoci a motanka ake magana yanzu ko ko da muna kansu an fuskanci alikibla ba a fuskanta ba muri mai muri ta tsalla wallazi na yi tawantar na minkum na zuwa jan wasiyyatan ya zuwa jihim na ta a ilal haudi gaira kaira wannan aya tana nuna mamu al'ada ana aiki da al'ada matuka in al'ada ba ta saba kwerowar allah da manzo ba kuma yin aikin da al'ada ba wajibi ba kun gane ku ba wajibi ba mu aiki da al'ada amma al'ada ba ta sama shari'a ba ana aiki da ita saboda ka'idan da tafiya da ke cewa al'adatu muhakama ko al'adatu muhakima musamman shari'a ya ce mu kyautata zuwa ga iyaye shari'a ba ta kayyade mamu yadda za mu kyautata ba mu koma al'ada al'adance yaya zan kyautata zuwa ga iyayena a san cewa garin mu inda mutum ya aikata irin abu kaza zuwa ga iyaye za a ce ya kyautata masa to mu bi wannan al'ada matuka in bai saba koyarwa musulunci ba Allah ta yake wallazi da yi tawafau na minkum waɗanda suke mutuwa daga cikin ku al'umma musulmi wa zuwa zuwajan kuma suna barin matan aure a baya wasiyatan ya jihin sai su yi wa matansu wasiya da cewa ila da hauli zaira ifraj suna so su yi zaman takaba shekara ɗaya saboda rasuwansu gaira ikrar kada ku fita daga gida wannan al'ada ce na jahiliya kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mata suna zakaba bisa al'adar larwa shekara daya ba a so a fita sai sun kai shekara daya fayin kharajina fara jima alaikum aban sun fita daga idda babu laifi a kan ku mazaje iddatul mutawaffa anha zawjuha babu laifi an yi mata wasan shi sai ta kai shekara daya ko ba ta kai ba ba laifi Allah ta laifi babu laifi a kan ku mazaje si ma na fi anfusihim bisa abinda suka aikata ga kawunansu min maro na kyautatawa ku iyaye babu laifi a ku. in sun gama wannan idda wallahu azizu hakim Allah mabuwayi ne mai hikima to malamai suka ce wannan aya mansuka ce an shafe ta ga dai a ba hukuncin babu wanne muke kai yanzu shine na wata hudu da kwana goma wannan ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mamu ba so mata su yi ne zaman ta gaba cikin shekara daya irin na jahiliya an shafe wannan hukunci da aka akwai wasu ayoyi a ƙur'ani amma aiki da su yanzu babu amma dai ga karatunsu kamar ayan da ta yi magana cewa an samu mazinaci ko a waɗanda suka yi aure a jefe su wannan babu a ƙur'ani yanzu amma da ana karanta wannan aya yadda sai na umar ya faɗa a shaiku wa shaihatu iza zana ya farbe mu hukunci kenan amma yanzu babu an shafe ita kwakwata amma hukuncin na nan to ga wannan na takaba ba shafe ta ba amma hukunci babu shi ne sa ilimin tafsir ba mu wasa ba da mutum zai yi bamna dole ta an san ilmomi da dama domin ga aya amma babu hukuncin sa an ayan rajimu babu a ƙur'ani amma hukuncin sa na nan are yanzu to akwai ire-ire waɗannan ayoyi a cikin ƙur'an muna karanta su amma ba aiki da su yanzu wasu ba ma karantawa kuma ana aiki da su kwata ba za a gan cikin Qur'ani ba sai da na Umar yana cikin waɗanda yi tara Qur'ani ya mai da shi yanda Mustafa yake a hannunmu yau akwai wanda ya ce masa ya kai Usman shi Abdullahi bin Zubairu ya kai Usman idan dai an shafe hukuncin sakaba na shekara daya da na wata hudu domin me amfani barin ayar nan cikin Kur'an, tun da yake ba amfani da hukuncin sa yanzu sai sai na Umar uh, Usman ya ce ana amur taukifi wannan al'amari ne taukifi a to ba wanda ya yi sai aikata kome game da shafe wata aya da ina daga cikin ƙur'ani sau da haka duk abin da na gani a ƙur'ani sai na tabbatar da shi yanda na same shi sau da haka ba zai iya share wannan aya ba ko da aikinsa ba yi ne magabata na gari kenan Allah ya ji kansu ba shi daya Allah ta ya ce وللمتلقات متاع بالمعروف mata sakkaku a ba su tamatsi a jiyar da su daɗi a kyautata masu bin maru gurgudun hali gurgudun namiji ya kyautata maku. Allah ta ce haƙƙa na lalmutaƙi wannan wajibi ne a kan masu takwa wajibi ne a kan masu takwa yadda dai muka yi bayani a baya kada dai a barwa mata an sake su a kyautata musu saboda sake akwai bashin rai a ciki akwai bashin rai ko da ita ne ta ce ba ta kaunanta za ka ji wani abu a zuciya da lantanar ita musamman mu maza mun fi su imani shi ne yasa ake so mu kyautata musu kuma kyautata mu'amala zuwa gare su sai aya ta gaba كذلك يبين الله لكم الآيات حكى الله تعالى كبين ممو كبين مكو آيوين سا لعلكم تعقلون دونك fahimce. halalli da haramu na ƙur'ani abubuwa masu kyau da marasa kyau Allah ta'ala yana yi mu bayani don kada mu kasance cikin jahilci na ukunce-ukuncinsa sai aya ta gaba ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون to jama'a saboda lokaci insha Allah ta'ala za mu tada karatun tafsirin mu a nan gobe za mu tashi a kan wannan aya wanda ke ba mu labari kan wasu jama'a waɗanda suka fito daga gidajensu saboda tsoron mutuwa kuma abinda suka yi gudunsa <laughs> sai su same wanda ya nuna cewa ba wanda ya yi sai wuce kadar Allah Allah ba ku ba Allah akbar insha Allah zamu za mu zo mu wannan aya Allah ya sanya albarka cikin gurgudun da muka karanta kuma ya yafe mamu kurakuren mu ya ba mu wannan wata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك